وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة ga wata mai albarka watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan takwas dubu biyu da tara za mu tashi aya ta hamsin da tara a cikin suratu yasin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يتي وامتازوا اليوم أيها المجرمون ya ku dandazon miyagu kangararru wamtazu al-yawma ku bambance ku ware ku fita daban ku fita daga cikin tattaran jama'a yahudu nasara maguzawa da duk waɗanda suka kaucewa ta farkin annabawa za a ce ku koma gefe don a gane ku malam ibnu kutaiba ya ce ana cewa ai in qati'u anil mu'minina ku bambance daga muminai wa tamayyazu minhum yuqalu ana cewa miztu ash-shay'a min ash na tantance na ware na ware tsakuwa da tsaba kaza ya bambanta da kaza iza azaltahu anhu idan ka bambance shi ko ka ware shi fammaza wamtaza wa mayyastuhu fatamayyaza na ware shi ya waru malaman tafsiri suka ce idza ikhtalaqa al-insu wal jinnu fil akhirati idan aka samu gauraya da cakuda tsakanin aljanu da mutane da muminai da fasikai to Allah ta'ala zai ce a ware a yi ta ware kowa ya gane kansa alamarsa ta bambanta shi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku tandazo taron miyagu to ku ware yau a gane ku da alama ku ta kafirci ta fasikanci ta saban Allah ta kangarewa saƙon da Allah ya aiko manzannin Allah da shi dama Allah ya ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimina haka muke aikatawa ga mujrimai alam a ahad ilaikum Allah ya ce shin ba mu ɗauki alkawari ba mu ɗaura alkawari da ku ba ya bani adama ya ku ’ya'yan annabi adam ba mu yi alkawari da ku ba ai alam amurukum shin ban umarce ku ba alam usikum shin ban muku wasiya ba al'ahadu anan yana nufin wata wasiya ta umarnin Allah Allah ta'ala ya alkawari da kowannenmu tun daga alamun zarri kan cewa zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah ta'ala wa iza akhadha Allahu misaqa bani Isra'ila wa iza akhadna kun? Allah ya tafaɗa wannan ko? Wa iza akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala ba ni ne ku ba kowa sai da yace ce eh aka ce to je ka duniya da eh din in ka koma lahira babu kalman e, ma'ana baka bauta wa Allah yadda ya kamata ba to sai mutum ya yi bayanin dalilin da ya hana shi ala ahad ilaikum Allah ya ce shin bumi alkawari ba da ku ya bani adama ya ku ’ya'yan annabi adam duk wani mutum mai yawo a ban ƙasa sunansa ɗan adam wato asalin babanka annabi ne annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi darajoji guda biyar daraja ta farko ana kiransa abul bashari baban kowa da kowa shine daraja ta farko daraja ta biyu asjada lahu mala'ikatahu ya sa dukkan mala'iku sun masa sujjada wa iz qulna lil mala'ikati li adama fasajadu kun ga Allah ya sa an masa sujjada abu na uku allama adama asma a kullaha Allah ya sanar da annabi adam ilimin komai da yadda ake sarrafa shi da yadda ake amfani da shi wannan daraja ce ga annabi adam sannan khalaqahu bi yadihi ice lima khalaqtu Biya dayya ya halicce shi da hannunsa da ya dace da shi sannan wa nafakha fihi min ruhihi yace wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu ‘ya'yan annabi Adam, ‘ya'yan annabi Adam, shi yasa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ayuhan nasu, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, la fadla Liarabiyin arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukumin adam wa adamu khuliqa min turabin dukkaninku mutane mahalicinku ɗaya ne babanku ɗaya ne baki bai fi fari daraja a wajen Allah ba fari bai fi baƙi daraja a wajen Allah ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba daraja a wajen Allah wanda ba balarabe ba bai fi balarabe daraja ba a wajen Allah illa bi taqwa sai da tsoron Allah wanda ji ya fi tsoron Allah ya fi ilimi ya fi bin Allah ya fi ibada ya fi kula da dokokin a yi a bari to shi ya fi mutunci ya fi girma ya fi kima ya fi daraja ya fi martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta Abudu shaitan cewa kada ku bauta wa shaiɗan, yi wannan alkawarin da ku cewa ba za ku bauta wa shaiɗan ba, a shaitan malamai suka ce an ciro shi ne imamin shaƙuna iza ba'uda abin da ya nisa sai ce shaƙuna bi ma'ana ba'uda ko kuma daga shaɗa ya shiɗu bi ma'ana ihtaraka ko dai wanda ya nisa ko kuma wanda ya ƙone ƙonanne shine ma'anan shaitan ko kuma wanda ya nisa in ƙonanne ne dama daga wuta aka yi shi in kuma wanda ya nisa ne shine wanda aka nisanta shi daga samun rahman Allah subhanahu wa ta'ala to she ruhun shirira wata rai ce wacce take kunshe da sharri muguwin wanda yake halakar da mutane shi yasa Allah ta'ala ya ce in yad'una min dunihi illa inafa wa in yad'una illa shaitanan marida la'anahu Allah Allah Allah ya la'anci shaiɗan, wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda to shaiɗan shine babban abokin rigimar dan adam rigimar ta fara tun daga ranar da Allah ya ce ya yi wa annabi Adam sujjada ya ce yaƙi daga nan ne rigima ta fara tsakanin ɗan Adam da shaiɗan to da Allah ya la'anci shaiɗan akan yaƙi sujjada bayan Allah ya tambaye shi me yasa ka ƙi sujjada wai sai cewa Allah ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin Allah ai na fi shi saboda ni kayi ni ne daga wuta shi kuma kayi shi daga ƙasa don haka a ƙiyasin shaiɗan a ma'aunin shaiɗan a lissafin shaiɗan a karatun shaiɗan a ilimin shaiɗan a karkacewar shaiɗan a ganin shaiɗan wai wuta ta fi ƙasa ibnu qayyim yace da shaiɗan yana nan da na masa raddi nuna masa cewa ƙasa ta fi wuta ta fuskoki guda goma ci so da haka shi ma bai yi lissafi ba saboda abu hudu ne ya rufe rufewa shaidan kai shi yasa asalin saban Allah tushensa abu hudu ne na farko girman kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka kama shi da girman kai ba zai shiga aljanna ba ko da ƙwayar zarra ne sai wani sahabi ya ce ya rasulallah mutum yana so ya ga yayi kwalliya yayi tsafta yayi fes fes takalminsa fes rigarsa fes ta hularsa fes shi ma ya wanka fes wannan ma girman kai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ta'ala ai kyakkyawan sarki ne yana son kwalliya yana son ado sai ce walakin Nalkibra, baɓarul haƙƙi wa gamtin nas abinda ake kira girman kai wanda in kana da shi ba za ka shiga aljanna ba shine batarul haƙƙi. wurki da gaskiya watsi da gaskiya ƙin karɓar gaskiya saboda wanda ya gaya ma kafi shi shekaru ko kafi shi ilimi ko ba ƙasar ku ɗaya ba ko ba garin ku ɗaya ba ko ba ƙungiyar ku ɗaya ba ko ba tafiyar ku ɗaya ba ko ba hanyar ku ɗaya ba ko ba shekarun ku ɗaya ba ko kuma ba kilas ɗin ku ɗaya ba sai kake gabba bai cancanci a karɓi gaskiya daga gare shi ba saboda mulkinka ko saboda kuɗinka ko saboda iliminka ko saboda shekarunka ka ƙi karɓar gaskiya to an maka ɗugu na cikin masu girman kan da ba za su shiga aljanna ba wa gamtsun nas da wulaƙanta jama'a da tozarta jama'a da cin mutuncin jama'a so da Allah ya maka kuɗi ko ya maka ilimi ko ya maka mulki ka dinga taka jama'a kana wulaƙanta jama'a kana cin mutuncin jama'a to waɗannan siffofin guda biyu Allah ya raba ka da su Allah ya raba mu da su duk mai su to ba zai shiga aljanna ba ko ba zai shiga ba ibtida'an ko ko ba zai shiga ba intiha'an ko farko ne ba zai shiga ba ko kuma kwata-kwata ne ba zai shiga ba ya dangana ga irin munin abin da kuma irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya kalli abin cewa ya kai kafirci ko kuma asiya ce kawai Allah ya tsare mu ya kiyaye mu laifi na biyu alkazib ƙarya laifi na biyu da shaidan ya sabawa Allah ta'ala da shi shine alkazibu yin ƙarya duk mutumin da Allah ya kare shi daga ƙarya ya raba shi da ƙarya ƙarya takan shiga cikin maganganun mutum ƙarya takan shiga tafiyar mutum ƙarya takan shiga kallon mutum ko shigan mutum akwai sa hula akwai sa riga akwai sa takalmi na ƙarya akwai tafiyar ƙarya akwai abokan ƙarya akwai zaman ƙarya akwai ƙungiyar ƙarya ƙarya gaba ɗaya in ta sha kan mutum sama da ƙasa ya zama makaryaci sama da ƙasa komai nasa ƙarya ne a cikin aurensa in yana dariya ƙarya yake in yana kuka ƙarya yake in ya yi shiru ma ƙarya yake akwai shirin ƙarya akwai magana ƙarya akwai dariya ƙarya komai akwai shiga ƙarya tafiyar ƙarya abokan ƙarya auren ƙarya ma mutum ya je ya gino ƙarya a kai to idan ƙarya ta mamaye mutum to yayi asara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wal kadhiba fa kaziba kadhiba yahdi ila fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yukutaba inda Allah kazzaba na hane ku ƙarya domin ƙarya tana mai da mutum fajiri fajirci yana mai da mutum wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana share ƙarya yana karda don ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikin cikakkun maƙaryata Allah ya tsare mu ya kiyaye mu laifi na uku shine alhirsu kwaɗayi kwaɗayi shine mabuɗin dukkan sharri an tambayi wani tabi'i cewa me yasa in ana wa'azi mutane ba sa kuka ice saboda su ya bushe ice jumudul ayn min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min tulil amali wa tulul amali min al-hirs wal min hubbi dunya wa hubbu dunya miftahu kulli sharri ita in ka ga idan mutum ya bushe to alama ce ta zuciyarsa ma ta bushe to me ke kawo ido ya bushe bushewar zuciya me ke kawo bushewar zuciya tsawaita buri me ke kawo tsawaita buri kwaɗayi me ke kawo kwaɗayi san duniya me san duniya shine mabudin dukkan sharri duk wani sharri in ka buɗewa kanka san duniya sai ka aikata shi mai san duniya zai iya kisa zai iya cin mutunci zai iya kowane irin laifi saboda duniyarsa to shine shedan ya yi hirsi ya kwaɗayin irin matsayin da annabi adam laifi na hudu alhasadu hassada menene hassada abin da ake kira hasada fata da guri na Allah ya sa ni'imar da wane yake da ita ta gushe shi ya rasa kai ma ka rasa kaga wani Allah ya masa ni'ima ta kuɗi ko ya masa ni'ima ta ilimi ko masa ni'ima ta fasaha ko ta hikima ko ta dabara ko ta azanci ko ta iya aiki ko ta ƙwarewa ko ta gwaninta wata da ni'ima da za a kira ta ni'ima Allah ya masa sai kawai kai kuma a zuciyarka kake fata Allah ya sa ni'iman nan ya rasa ta ko da ni ban samu ba wannan shine mafi shar a cikin nau'in hasada wani hasadarsa so yake taka ta gushe shi kai ya samu wani hasadarsa yana ma hasada yana so ya samu irin abin da kake da shi amma ba ya gushe ya tafi wani guri ba ya dawo gurinsa bambancin su da na farko shi so yake ta fashe kowa ya rasa wannan ku a'a kar ta fashe ta dawo gurinsa mai hasada ta uku shi baya so taka ta gushe amma yana so ya samu irinta wannan bai da muni dan malamai sun ce dan kaga mutum yana da kuɗi kuma Allah ya bashi ikon kashe su a hanya madaidaiciya ko yana da ilimi Allah ya bashi ikon aiki da shi ko yana da wata fasaha ko wata dabara ko wata hikima ko wani azanci da ake ganin me shi wani abu ne sai ka ce Allah ka bani abu kaza irin nawa ne to wannan bai da muni wannan sunansa gibta a ma'aunin hassada ba shi da muni wancan biyan shine mai muni fatan tasa ta gushe kwata-kwata ko kuma ta bushe daga gare shi ta dawo gare ka to kun ga laifuffukan nan guda hudu girman kai hassada kwaɗayi ƙarya waɗannan su ne madunkulin dukkan muggan laifuffuka idan Allah ya sa ba ka da hassada ba ka da ƙarya ba ka da girman kai ba ka da kwaɗayi to gaskiya mafi yawa laifuffuka za ka ga ba za su dame ka sosai ba Ko ba za ka dinga yawan aikata laifuffuka ba Allah ya tsare mu to wannan shine shaidan ruhun shirira wani rai ne wato mai sharri to shaidan yana da abubuwa guda shida abu na farko ba a ganinsa kaga ku duk abokin rigimar da ba a ganinsa matsala ne tunda Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shedan yana ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba kwa ganin su to ku dukkan dabarar yaƙi shine ka ɓuya ka a ganka kai ka ga maƙiyinka amma shi maƙiyinka kada ya ganka shine ƙarshen dabara a wajen yaƙi amma dai za a ganka ai ka zama target ko na biyu yana da ƙabila innahu yarakum huwa wa qabiluhu ba shi kada yake aikin ba yana da mataimaka shine ƙabilarsa na uku yana da zuriya Allah ce a afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala yanzu kwa riki shedan da zuriyarsa su zame muku masoya ba ni ba tir da abin da masu zalunci suka musanya sannan shedan yana da hizbu wato yana da ƙungiyarsa ƙungiyar shedan ce ana mitin shedan ne shugabanta shine Allah ya ce alam ya ayyuhu ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala tagurrannakum alhayatud dunya wa la yagurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kun ga yana da hizbu kenan ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan hum al-khasiruna abu na hudu shaiɗan yana da wato waliyai Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan wato masoya masu goya man baya masu take man baya masu bin sa sau da ƙafa. Allah ce faqatilu awliya ash-shaytani inna kaida ash-shaytan kana za'ifa sana abu na biyar shedan yana da wato yan uwa Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ikhwana shayatin yan uwan shedan to in aka kira ka dan uwan shaiɗan. ma'ana kai kake take ma shedan baya kai kake ba shedan gudummawa. kai kake ba shedan wato ainihin hanyoyin da zai bi ya wato rikita bayan Allah ko kuma ya faɗa cikin ya fadar da mutane cikin hatsari cikin rigima cikin saban Allah subhanahu wataala sannan abu na shida shedan ba zai mutu ba har sai alkiyama ta zo ya roki wannan an bashi dan kaka ce Allah shedan ya mutu ba wanda za shi jana'izar shedan bai mutu ba tunda ya ce wa Allah an ila yawmi yub'athuna sai Allah ya ce masa me innaka minal munzarina kana cikin waɗanda ba za a kashe su ba sai ranar tashin alkiyama sai an yi busa sannan shi ma dole ya faɗi ya mutu to shedan kuma yana da hanyoyi guda biyar tarkonsa biyar ne duk inda kaga mutum ya fada tarkon shedan ta hanyoyi nan biyar ne tarko na farko shirka duk yadda shedan zai juya ya juyo so yake fadar da kai ka aikata shirka saboda ya san Allah ya yi shela inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai yafe ba idan aka masa shirka annabi isa ya ce ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'awahu nar duk wanda aka kama shi da shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna ko masa wuta to in Allah ya taimake ka baka shirka sai ya zo maka ta kofar bid'a sai ya zo ya saka bid'a shine laifi na biyu in ya ga ba za ka shirka ba to sai ya jefa ka bid'a bid'a ka dinga ƙara wani abu a addini ko kana ragewa ko kana jirkitawa kuma kai kana yi ne da kyakkyawan niyya kana ga ƙarin ma ya kamata ko ragin ya kamata ko jirkitawa ya kamata kuma annab sallallahu alaihi wasallama yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad abu na uku kaba'ira muggan laifuffuka in tajtanibu kaba'ira kafir an kum sai a sayi'atikum ya sa ka dinga yin gima giman laifi manya manyan laifi wanda da an faɗe su kasan san munin su na hudu ya zo maka ta hanyar saga'ir ƙananan laifuffuka mutum ya ce ai wannan laifin ƙarami ne a'a ai wani malami ya ce in ka kalli wanda kake sabawa zaka ga kowane laifi ma yana da girma in ka dubi girman Allah za ga bai kamata ma a ce wannan laifin da aka masa karami ne. to amma shi Allah ne da kansa ya ce in ta tajtanibu kaba'ira an tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wallazina na ka ba'ira ithmi wal fawahisha sai ce mai illan lamam akwai yan lamam abubuwan zargi ƙanana. da mutane suke yi yau da gobe suna sallah da bi iyaye da sawar da sada zumunta da waɗannan ayyukan alherin Allah yake kankara wannan hanya ta biyar Shi ne ya jefa ka cikin wasuwasi wasuwasi yanzu wani sai ya alwala goma duk kuma yana jin kowace a karya take ice idan waswasi ya kai wasuwasi ibnul qayyim ce, sai kai nutso a cikin ruwa ka fito kana duba inda ruwa bai taba ba kun ga ƙarshen yaƙini ƙarshen yaƙini dai kai nutso amma mutum ya fito bayan ya yi nutso ya fito sai dinga nan ruwa ya taɓa nan kuwa to waswasi kenan wani waswasin ta Allah zai fito ma ka dinga tunanin to fa Allah shi ya komai to shi kuma waye shi wani waswasin sa a sallah zai tsaya wani waswasin sa a ban daki sai ya shiga ya bawali iji bai kare ba ya koma ya sake yi iji bai kare ba ya koma ya sake iji bai kare ba wani alwala sai ya alwala goma wani a sallah ya tayar ya sallama ya tayar ya sallama ya tayar ya sallama wani wasu wasunsa a kan rigarsa ne sai dinga jin akwai najasa ya ta wanke ta wani wasu wasunsa a kan abokansa ne yana ga kowa ma ne kowa hasada yake ba kowa baya son sa wani wasu wasunsa tsakaninsa da matarsa ne dinga ganin wannan mata ko ba ta cuta ta wani wasu wasunsa ma da mahaifansa ne yana ga anya baba ko ba ni ya fi cin ƴaƴansa ba wani wasu wasunsa kuma da abokan kasuwancinsa ne wani da abokan aikinsa ne yana ga anya ba sa cuta ta ko sallah ka tafi sai ce anya ba lokaci na ya shiga ba to yana jin wasi ya mamaye rayuwarsa to akwai littafi da aka wallafa guda biyu wanda ya kamata a wannan babu in mutum yana son ya gane waye shaidan to ya nemi waɗannan tafai guda biyu ɗaya wanda ya rubuta sunansa ibnul jauzi sunan littafin nasa talbisu iblis likirkitawar iblis duk wata hanya da iblis zai fito sai da ya faɗe ta littafi na biyu malam ibnul qayyimul jauziya da wasu sukan haɗe su ibnul jauzi daban ibnul qayyimul jauziya daban kuma to shi kuma ibnul qayyimul jauziya yayi littafi igafatul lahafan min masayidish shaytan wato faɗakar da mai neman agaji cikin tarakunan shaidan yadda yake ya fauce mutane Allah ya tsare mu gaba ɗaya innahu haƙiƙa shaiɗan aduwwun mubin makiyi ne mai bayyana ƙiyayyarsa lakum a gare ku bai ɓoye muku ba ƙiyayyarsa a fili take wato bai ɓoye muku ƙiyayyarsa ba shi sa ranar alkiyama kafin ‘yan wuta su tafi wuta shaiɗan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haƙƙi kun ga shine alƙawarin gaskiyar wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم حقيقة الله يمكو القولي القوري قسكيا نيما سين مكو القولي سين ساقا مكو kada كزرجيني zarge كاونمكو ني بزن kawunanku إيرتد ba zan iya با kuma ba za ku iya tseratar da ni daga azabar Allah ba in ji shaidan bayan ya halaka mutane zo ke musu hudu ba to shi yasa in yana sa ma wasu wasi ka dinga yawan karanta addu'an nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amantu billahi wa rusulihi Allahu al-ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batilu wa huwa bi kulli shay'in alim ka dinga karanta wannan addu'a Allah zai tsare ka daga kaidinsa na bangaren waswasi ba ma maganin shedan addu'a da neman ilimi ka dinga yawan addu'a kuma kana neman ilimi dan wata mas'alar ta ilimi ce wata mas'ala kuma sai dai a Allah Allah ta addu'a Allah ya tsare mu wa ani ibuduni Allah ya ce ku bauta mun ni kadai haza wannan bauta mun din ni kadai siratun mustaqim shine tafarki madaidaici duk mai sanya hau tafarki madaidaici to ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala shine abin da muke roƙon Allah aƙalla sau goma sha bakwai kullum don kana yin sallar farilla a zaman gida raka'a goma sha bakwai a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu kaga goma sha bakwai a kowace raka'a kuma akwai karatun fatiha a kowace karatun fatiha kuma akwai roƙon Allah ya ɗora mu kan tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim Allah ka ɗora mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima siratul lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur wannan tafarki din shine wato hadha siratun mustaqim wannan shi shine tafarki madaidaici daka duk wanda ya ga baya bauta wa Allah shi kadai to baya kan tafarki madaidaici duk wanda baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to baya kan tafarki madaidaici na'am ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى ولقد lalle tabbas dahir wallahi asalin wato wannan lamun din ana kiranta lamul kasmi ko kuma akwai qasmu din mahzuf wallahi laqad adalla minkum jibillan kathira wallahi shedan ya halakar da jama'a da yawa kafin zuwanku qad adalla minkum daga cikinku mutane shaidan ya halakar da jibillan kathira jama'a masu yawa karman jibillan jibillan dinnan an karanta ta ta fuskoki da dama ibnu kasir da malam hamza da malam kisa'i da malam khalaf sun ce wa laqad adalla minkum jubullan jubulan جبلا كثيرا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هكا سكا كرنتا أما شي ابن عمرو دا ابن عامر سنتي ولقد أضل منكم جب جبلا سنوا باء wato sukuni maimakon damma da su malam ibn kasir da hamza da kisa'i suka yi bidammil jim wa taskinil ya ma'a takhfifil lami shi kuma nafi'u da malam asim sun karanta walaƙad adalla minkum jibillan jibillan kathira bi kasril jimi wal ba ma tashdidil lami shi kuma ali bin abi talib wa ibn abbas wa abu abdurrahman sulami wa zuhri wal a'mash sun karanta walaqad adalla minkum jubullan jubullan ne ko jubullan wanda suka ce jubullan bi dammil jim wal ba'i ma tashdidil lam shi ku abdullahi bin am da ibni samayfa sun ce wa laqad adalla minkum jibilan jibilan bi kasril jimi waskunil ba'i wa takhfifil Lami? haka Malam Sa'idu bin jubair malan sa'id bin jubair shi kuma ya karanta da shi da ibn mutawakkil da abul mutawakkil da mu'azun al sun karanta walaqad adalla minkum jubulan jubalan jubalan kathira bi raf'il jimi wa fathil ba'i wa takhfifil lami shi ku abul aliya da ibnu ya'mur sun karanta walaqad adalla minkum jiballan jiballan bi kasril jimi wa fathil ba'i wa takhfifil lami shi ku abu imrana aljauni da amr bin dinar sun karanta walaqad adalla minkum jibalan jibal ne kenan ba kamar dutse ba maksuratul jim miftuhatul ba'i wa alif wa bi alifin wa ma'anar kalima kaifa tasarrafat fi hadhihi al-lughati al-khalq wal jama'a ko yaya dai wannan qira'at ta je ta komo ma'anar abinda take dauka al-khalq wal jama'a jama'a da halittun Allah fal ma'ana wa laqad adalla minkum khalqan katiran shaytan ya halakar minkum daga cikinku khalqan bi ma'ana jibillan ai khalqan kathiran ya halakar da jama'a masu yawa ranar alkiyama kamar yadda zuwa cikin sahihul bukhari a cikin tafsirin suratul hashari Allah zai kira annabi adam bayan duk tara na farko da na ƙarshe sai ce ya adam sai ce labbaika sai ce ka ware min yan wuta cikin ƴaƴanka annabi adam ya ce nawa ya Allah ya ce dukkan dubu ɗari tara da casa'in da tara su ne ‘yan wuta da jin wannan sai furfura ta tofa wa jariri yasa Allah ce fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba wuldan shiba jariri yayi furfura saboda firgita da razana da kaduwa da faduwar gaba na faɗar cewa a ware mutum ɗari tara da casa'in da tara daga cikin dubu a kai su wuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai wannan sai kowa jikinsa ya la'asar suka ce ya rasulullah to ya za a kenan yanzu za a ɗauki ɗari tara da casa'in da tara ai an haɗa da mu kenan ice masu bin Allah a cikin masu saɓan Allah kamar gasu ne farare suka fito a jikin baƙin doki in kana nesa zaka hango gashi ya fito fari ɗan kaɗan a jikin baƙin doki daga nesa zaka hango shi ko kuma wasu ‘yan gasu ne baƙaƙe suka fito a jikin farin doki ba za a gansu ba saboda yawan waɗanda suka kangare masu biyayyan nawa ne su nawa ne masu biyayyan nawa ne shi yasa Allah ne kana kallon Qur'ani ko kana karanta shi da wuya ka ji ya ambaci da yawa ya yabe su walakin na aksaran nasu la ya'lamun aksaran nasu la ya'qilun wa inna katiran minan nasu la fasiqun fa aba aksarun nasu illa kufura wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa mushrikun wa in tu'i aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah amma yana magana biyayya da da'a sai ce qalilun min ibadiya shakur qalilan ma tadhakkarun qalilun ma hum wa ma amana ma'ahu illa qalil qalil kadan kadan su ne masu biyayya su ne masu da'a shi yasa wani malami ya ce da Allah zai ce duk kowa da ke filin na ya shiga aljanna banda mutum ɗaya ice da sai na ji tsoron koni ne saboda yadda yake ganin girman Allah yace da za a ce duk gaba ɗaya filin nan na tashin alkiyama su shiga aljanna banda mutum ɗaya yace to zan ta tsoron koni ne tare da bin da yake wa Allah amma yana tsoron Allah to balle kuma a ce za a ɗau ɗari tara casa'in da tara su ne tawagar shaidan wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wannan shine nasibu shaitan saboda yana da hanyoyi da dama sai dai Allah ya tsare mu kawai afalam takunu ta'qilun Allah ce buku kasance buku kasance kuna hankalta ba ai rashin hankali ne ga hanyar manzanin Allah ga hanyar Allah ga da'a ga Allah amma mutum ya kangare ya shiga saban Allah kuma tare da cewa ya ƙi tuba ba saɓo ne laifi laifi ne saɓo. amma mafi muni shine a ci gaba ba a tuba ba bin Allah biyayya ne amma shi ma laifinsa takama da biyayyar shi yasa ni malam ya ce mutum yakan yi da'a ya tafi wuta kuma ya yi sabo ya tafi aljanna wani yakan yi sabo sai saban ya tsorata shi ya firgita shi sai ya je wajen Allah ya kwanta yana tuba sai Allah ya yafe mai tafi aljanna wani kuma yakan yi biyayya sai biyayya ta sama ɗagawa da fankama har ta sama girman kai sai Allah ya fushi da shi ya kai shi wuta shi yasa mai biyayya ya zama mai kankan da kai mai sabo kuma ya zama mai tuba abinda Allah yake so kenan afalam takunu ta'qilun shin baku kasance kuna hankalta ba shin ba ku da hankali dama hankali iri biyu ne Al-Aqalu al-aqalu aqalani matbu'un wa musmu'u ولا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع كما لا تنفع ضوء الشمس إذا ضوء العين ممنوع هذه جهنم الله يتي ونن تي جهنم قالت أنزو إتا الله يتي وجيء يوم إذن بجهنم ذا أزو دوت جهنم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ذا أزو جهنم تنا دمت أولي كل زاني قدا دبو سبئين kowane linzami nata ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake rike da shi amma tana son tafin ciki wato biliyan hudu da miliyan ɗari tara su suka rike jahannama amma tana so tafin ciki so da Allah ya mata alkawari sai ya cika ta famfam yawma ƙuli li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid Allah ya ce kin cika ta ce Allah da daɗi a daɗo in akwai wasu kangararin a ƙaro ba ta cika ba sai an ƙara cikawa sai Allah ya take ta tukunna sannan za ta ce kaf kaf ya isa ya isa shi yasa Allah ta'ala ya ce inna jahannama kanat mirsada ita jahannama nan ce matagata littaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa a cikin wutar jahannama babu ruwan sha daga ruwa mai ɗan karen zafi sai ruwan ciwo da gyambu. shi ake ɗurawa ‘yan jahannama shine abin shansu shi yasa Allah ya ce hazihi jahannamu wannan ita ce jahannama allati kuntum tu aduna wacce ake muku alkawarinta in kun saba za ku shiga jahannama kuna kamar wasa ce ko wani dirama ce to ga jahannama nan ga ku islauha ku shiga cikinta ai qasu harraha ku ɗanɗana ƙunarta al-yawma a wannan rana ta alkiyama bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafurci. kenan kafurci ne ya shigar da su jahannama Aljaza'u jaza'u min amali aljaza'u wajaza'u wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha shi yasa aka ce idza ulika al hukmu ala al wasfi yadullu ala illiyati zalika al wasfi tunda Allah ya ce bima kuntum takfuruna me ya shigar da su jahannama kenan al kufru idza ulika al hukmu kama aka ce uhjurul kafira ba sai ka tambaya bali li kufrihi na ce uhjurul fasika li fisqihi la sahib illa mu'minan limaza li liimanihi wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun limaza litaqawahu دخل الكافر النار لماذا لكفره in ka ji an allaka hukunci a kan sifa kama ka ce nisanci fasiki ai ba sai an gaya ma danne ba dan fasikancinsa in an ce ture kafiri ai ka ce dan me ba dan kafircinsa yi abota da mumini ba sai ka tambaya ba dan imaninsa ne to haka nan dukkan sifa in kaji an faɗe ta ba a faɗi zati ko shaks ba to ana nufin akan sifar aka gina wannan hukuncin al yawma nakhtimu Allah ya ce a wannan rana ta alkiyama al dinnan huduri ne ko al zihini ko al zikiri tunda an tab ambatan alkiyama tun daga farkon qur'ani al yawma ala afwahihim absa bakunan su yau za mu rufe baki ba surutu kenan yau saboda aka bar bakin ƙarya zai tunda su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki a ci a ci to a toshe baki tunda ya fara cewa bai yi ba a toshe bakin wa tukallimuna aydihim hannayensu za ta yi magana da mu wa tashhadu arjuluhum kuma ƙafarsu za ta yi shaida baki yayi magana ƙafa ta yi shaida bima kanu yaksibuna saboda abin da suka kasance suna tattalawa na muggan laifuffuka duk laifin da mutum yayi hannu zai bayani wa yawma a a'da'ullahi ila an-nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla shay me yasa kuka ba mu kuka ba da shaida akan mu suka ce wanda yace komai ya furuci mu ma shi yace mu yi furuci to da kafa kaza ta ce Allah zai tambayi kafa me aka yi da ke ce eh lalle an je guri kaza an je guri kaza an je guri kaza hannu ma ce kwarai an yi da ni ya mare shi da ni ya ke shi da ni ya ɗauka da ni ya harba da ni ya buga da ni ya kaza sai mutum ya tsuru tsuru mm, to Allah ya tsare mu na'am ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكره كسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين الله سبحانه وتعالى باين ياتي اليوم نختم على أفواههم a yau alkiyama za mu sa fami marfi a bisa bakunansu wa na gana da musi bayanin duk abin da ya duk abin da alkali yake bukata kenan ga shaidu ga kuma furuci bima kanu yaksibuna da abin da suka kasance sun tattala to malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya yi haka ne a mahangarsu ta ɓangarori guda hudu bangare na farko lokacin da aka tambayi bakinsu suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina kamar da yazo cikin suratul an'am aya ta 22 sai Allah ta'ala ya bame bakin khatamallahu ala afwahihim sai Allah ya rufe bakin su wa nataqat jawarihuhum sai gaban suke magana wannan shi ne abinda malam Abu Musa al-Ash'ari ɗaya daga cikin dakarun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na biyu liya'lamu anna a'dha'ahum allati kanat a'wanan lahum alal maasi sarat shuhudan alaihim dan su san cewa waɗannan gabbai nasu waɗanda suka taimaka musu wajen sabawa Allah yau kuma gashi ta zamo tana ba da shaida kuma a kansu ba a gare su ba الثالث ليعرفهم ahlul mawqifi dan waɗanda suke taron alkiyama su gane kangararru fa yatamayyazu minhum bizalika sai su bambanta wato da su ta haka na hudu li'anna ikirarar jawarihi ablagu min al-iqrar min nutqin lisani gabbanka su yi magana su furuci su yarda da abin da mutum ya aikata shine mafi kaiwa matuƙa a wajen ikirari daga abin da harshe ya faɗa to shine abin da sai Allah ya ce walau na sha'u da mun ga dama latamasna ala a'yunihim da mun shafe gannansu mu shafe idansu ya zama ba sa gani an yi maganganu guda uku me Allah yake nufi da zai shafe idansu wasu malamai suka ce abinda ake nufi launa sha'u la azhabna a ayunahum da mun ga dama da mun tafi da idanuwansu hatta la yabdu laha shaqqun wala jafanun har a wayi gari ba ma ƙwayar ba ma lokon idan gaba ɗaya an shafe shi ya da haka maƙiya wal matmus alladhi la yakunu baina jafanayhi shaqqun in an ce mutum madamus wanda aka shafe shine wanda ba wai ganin kanai ba har ramin da kofar da fatar idan duk an tafi da ita gaba ɗaya. ya dawo kamar bayan ƙwarya fastabaqu sirata dan haka sai su ta rige-rigen hawa kan tafarki ai fa tabadaru ila ila suna ta rige-rigen hawa kan tafarki to fa nayi busiruna mutumin da zai yi tafiya har ya hau hanya bai da ido ta kaka zai gani hmm? kama a zuba ku a motar makaho ai kaga kawai jahannama salamu alaikum ko fa kaifa yubsiruna wa qad amaina a ayunahum ta kaka za su gani bayan mun makantar da idan su shine uh, mala abubakar siddiq da urwatu bin zubair cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da abu raja'in sun ce fastabiqu ai ku yi gaggawa ya zama umarni kenan maimakon fi'il amr ya ko uh, fi'il madin ya koma fi'il amr fa anna tubsiruna a qira'an taqaqa tubsiruna kuke gani fa anna yubsiruna taqaqa za su gani wa hadha tahdidun li ahli makkah wannan lokacin da ayan ta sauka jan kunne takewa kafiran maka sai kuma ya haɗe dukkan kafiran duniya domin al'itibar bi umumin lafazi la bi khususus sababi ana lura da mai ayan take cewa ba da iya mutanen da ta magana da su ba na biyu walau na sha'ul nahu Allah ce da mun so da mun batar da su wa nahu anil huda sai mu makantar da su ga barin fa'an na yi yubsiruna na haqqa mutumin da ya zamo summun bukumun umuyun fahum la yaqilun ba sa da hankali Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ma'ana ana nufin makanta a nan ta rashin ganin gaskiya a fassara ta biyu fa'anna yubsiruna al-haqa rawahu ibnu abi talha an Ibn abbas fassara ta uku walau nasha'u laqafa'a ayuna dalali dalalati him wa amainahum an gayyihim da mun wato buce idansu na bata kuma da mun makantar da su ga barin abin da suke na zalunci wa hawwalna absarahum min ad-dalalati ila al-huda ma'ana sai mu juyar da su daga bata su dawo kan shari'a fa absaru rushdahum fa anna yusiruna wa lam af'al zalika bihim tunda ban aikata haka da su ba ta kaka za su ga wannan abu balle su gane gaskiya su bita walau na sha'u Allah ya ce da na ga dama domin nunin anan nunin ta'azim ce ba wai Allah yana aikata abu shi da wani bane in ka ji Allah ya ce nasha'u nafa'alu nahanu to ta'azim ne ai kaga ko masu mulki manya aka suke cewa a za mu duba a za mu ga yadda za a yi kuma za mu yi kokari mu ga abubuwan nan sun gyaru ko sun canzu saboda yana ɗauka tun da shi mai mulki ne yana magana ne da yawun jama'a to shi ko Allah subhanahu wata'ala nunu azama shine ya isa kisa sa yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ba wai wani da Allah ne suka tare suke aikin ba shine yake nuna ya isa duk wanda yake jin ya isa sai sawa kansa wannan nunin ta jam'i me kun shi kadai sai ce ya isa shi ma to shine Allah ta'ala ce launa sha'u da mun ga dama wasu kan fassara na sha'u da mun so to kuskure ne domin so daban ganin dama daban to ya zaka fassara a yuhibbu da yasha'u me bambancin fassaran yuhibbu da yasha'u yuhibbu me kenan yasha'u fa ya ga dama shi yasa wasu da basu fahimci wannan ba sai Allah ya bawa mutum kuɗi sai ce a saboda Allah yana son sa ya ba shi kuɗi saboda Allah yana so na ya bani mulki a me kai da mulki shi zai sa a so ka ba bakan da akai ba shi sa Allah ce malikal mulki tu'til mulka man tasha'u bai ce man tuhibbu ba man tasha'u wanda ya ga dama kenan zai iya bada mulki ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da rahama da jin kai da addini sai ga wanda yake so bambanci tsakanin mashi'a kenan da muhabba. wasu kan fassara su ce ulillahumma malikal mulki hakika Allah mamallakin mulki tu'til mulka man tasha'u kana bada mulki ga wanda kake so mutum ce ka gani ba inda Allah ya bani mulki yana so na a'a me kai da mulki shi zai sa Allah ya soka ba bakan ba me kai kayi adalci kayi gaskiya kayi amana ka tsara amana shi Allah zai sa ya soka to Allah ya sa muna cikin waɗanda zai so su walau na sha'u da mun ga dama lamasakhnahum da mun jirkita halittarsu ala makanatihim a inda suke ba tare da ka motsa ba sai Allah ya juya ka ka koma biri ko ka koma alhanzir ko ka koma Aladi, ko ka koma ainihin wato kare shikenan kamar da Allah ya mutanen wani gari da Allah ya ce ayi aka ki sai aka waye gari duk sun koma birai sai mutum da safe ya tashi sai ya shafa ya ji shi da jela me ya faru ne sai je gindin madubi sai ga ashe ya koma biri to Allah ya ce walau na sha'u da mun ga dama la masakhanahum da mun shafe mun jirkita halittarsu ala makanatihim anan take a inda suke mastata'u mudiyan daka ba za su iya wucewa su yi gaba ba wala yarji'una ko ba za su iya dawowa baya ba tunda ka tsaya inda kake ba maganan yin gaba ba maganan dawowa baya Shi ne malamai suka yi ƙauni hudu mai Allah yake nufi da lamasakhnahum na jirkita halittarsu wasu ka ce la kawai Allah halakar da su zai shine ma'anan jirkita halittarsu domin aka yi mutum raga raga ai halittarsa ta jirkice ko wannan shine fassara ibnu abbas ko la aka adnahum ala arjulihim ko da mun gurguntar da su mun zaunar da su anan ba za su iya tashi ba shine fassarar malam Hassan da Qatada ko la ja'alnahum hijaratan sai mu shafe su su koma duwatsu kamar da aka taɓa yin wani gunki guda biyu gindin Ka'aba wani ne yace kin isa fitsararriya ta yace kai ma ka isa to mu shiga Ka'aba mu zina suna shiga ya kamar da su duwatsu aka mai da su zuwa duwatsu wanda yana na cikin tarihul arab yadda abin ya faru to shine Allah ya ce da sai wato laja'alnahum hijaratan malamai suka ce ma'anar la masakhnahum da sai mu juya su koma duwatsu wannan shine Abu Salih ya fassara da malam Muqatil na hudu laja'alnahum qiradatan wa khanazira sai mu mai da su biri da alhanzir wanda wannan ya taɓa faruwa a cikin banu Isra'ila Allah ya ce man la'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut kunu qiradatan khasi'in aka ce ku koma birrai kuma kuna kaskantattu shikenan sai aka waye gari duk garin su zama dan buri mutum kawai sai warka ga ya zama dan buri ah, me ya faru ne a ce ah, buri ka zama kawai wannan shine fassarar malam sa'ib mastata'u mudiyan ba za su samu ikon ci gaba ba da tafiya wala yarji'una ko ba za su samu daman komowa ba me ake nufi da ba za su samu daman ci gaba ba ko ba za su iya komowa ba malamai suka yi kauli uku fa mastata'u an ya taqaddamu wala an ya ta'akharu ma'ana ba ikon yin gaba ko yin baya shine fassarar malam qatadatu ko fa mastata'u mudiyan anil azabi ba za su iya shudewa su wuce azabar ba wala ruju'an ila al ula ko ba za su dawo halitta su ta asali ba ba'da al-mashi bayan an shafe su jimalan dhahak ko famastata'u mudiyan min ad-dunya wala ruju'an ilaiha ba za su iya shudewa daga duniya ba ko ba za daga duniya ba ko ba za su iya komowa cikin duniya din ba Allah ya basu a cikin barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun shine abinda wato Abu Salih ya faɗa an Ibn Abbas wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi Allah ya ce wanda muka tsawaita ransa muka tsawaita ransa har ya kai ga tsoho to nuna kishu mukan juyo da shi baya fil khalqi a cikin halitta Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan wa shayba kaga mutum biyu suna bukatan kulawa tsoho da yaro shi tsoho saboda karfinsa ya kare shi kuma yaro saboda ƙarfinsa bai kawo ba to duk inda ka ga tsoho ko naka ne ko ba naka bane ka girmama shi saboda ɗayan biyu na ɗaya saboda in an gana ka tsohon ma a girmama shi na biyu na ɗaya kenan na biyu watakila kai ma ka kai irin wannan su ɗin tsufan kaga kai ma kana buƙatar a kula ka to kamata dinu to danu daka duk inda kaga dattijo naka ne ba naka ba ka girmama shi ka mutunta shi kuma ka ba shi agajin da zaka iya hanya ce zaka wuce ka ga wani tsoye yana ta kokarin tsallakawa yi kokari tsallakar da shi ruwa yake so ya ɗebo karbi ɗebo masa wani abu zai siyo gurin da nisa karbi siyo masa duk abin da zaka ci baba me za a maka baba a tsallaka zaka yi tafiya zaka yi wani abu za a siyo ma me zaka yi ko ka ga wani tsoho yayi datti sai ka je ka kawo ni kaya baba ga wannan sabarin je in wanke ma waɗannan duk waɗannan abin kanawa kanka ne kanawa naka wata rana kai ma kana so in an ga ka baka nan ya samu irin wannan kulawar ko kuma kai Allah ya kai ka matsayin tsufa sai kai ta fatan kai ma ina ma wani zai maka abin da kama wani kana yaro to kuma Allah cikin rahamarsa irin abin da kai sai ka ga shi ma ana mashi tun da ka ɗauka kai ɗa ne to wata ran kuma kai uba ne yadda kai wa babanka kana ɗa haka ƴaƴanka za su yi maka kana uba zaka sai mutum ya kiyaye kansa to Allah ya ce wa man amirhu wanda muka tsawaita ransa nuna kishu mukan juya shi fil khalqi a cikin halitta ya dawo ba karfi da baya ji sosai baya gani sosai baya iya tashi baya iya tafiya baya iya taunawa in sai ka matso kusa kana baba ni ne yana matso ne ni ne baba ƙara matsowa a ce baba wannan sai dai a gurza ma ko yayi tauri da yawa Na ne sa ce ba zai taunu ba an tauna an gaji lokacin tauna ya wuce sai an gurza masa a hankali sai ka ce to baba ya dan yi laushi dan karɓi ka ci kaga sai da kulawa in kai magana da ganin sai ce matso kusa bana ji sai ka matso kusa wani kuma kai ga ya tama da rikici to duk jaraba ce ta Allah ka kai ce bana so dauki ka. ce to yi baba wani kala za a kawo ja nake so to bari a ja kawo wace ka kawo min ja ai ba kai kace a kaji ta ato na fasa kawo wani kala kace to ba bari a ji a kawo ni kai ta hakuri kai ta hakuri ibada ce kai ta hakuri ibada ce to kaga yaro shi karfinsa ne bai kawo ba shi kuma tsoho karfinsa ne ya kare to yanzu nauyin yana kanwa yana kan matasa su ne sun baro yarinta ba su kai tsufa ba suna kan ganiyar su shi yasa wani ya ce in kana so ka ga makoma al'umma kalli mai matasan ta suke yi abinda matasa yake shine makoma al'umma a ƙarshe an ce wani bature lokacin da tura za su bar ƙasar nan sai ya wuce wajen wani tafsiri sai ga mai tafsirin tsoho tukub mai ja masa baki tsoho tukub masu sauraron tsofaffi tukub da an sha gilas ana duba shi da kyar ana duba nasu sai baturen ya kyalkyale da dariya sai ɗan ya ce masa me ya faru sai ya ce addini zai mutu a ƙasar nan saboda duk waɗannan masu tafsirin ranar da suka mutu ba matashi a gurin to akwai alamar addini zai mutu sai ce amma da mun ga matasa ne suke saurari cikin matasan nan ne wasu za su zama ma'aikatan gwamnati wasu zama 'yan kasuwa wasu zama 'yan siyasa wasu zama masu kuɗi wasu zama kaza an riga an gina musu aqidar san Allah da manzansa tun kafin su yi kudin su yi mulkin sai a wayi gari abubuwa suna canzawa duk wanda ya kalli abubuwa shekara goma sha biyar ya kalle su yanzu ya san an samu canji da in ana siyasa ba dama mutum ya ce a bismillahir rahmanir rahim akan mumbari sai a ce kai ba a faɗa sunan Allah akwai gwamnan da zai budget ya yi bismillah aka cire shi 79 da aka ce ya saba dokar ƙasa amma yanzu kaga mutum har sai ya gemu ya tsefe kuma ya zo na ce alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in kuma yana taka kaga abubuwan suna canzawa suna canzawa suna canzawa to addini tasowa yake ta yi a cikin zukatan mutane so da haka matasa ku ku ne makoma al'umma idan an kimsa muku san Allah da san manzansa da san musulunci da kishin al'umman ku da tausayi da rahama cikin ku wasu Allah zai musu kuɗi kafin ku yi kuɗi imani ya riga da haka imanin ne zai dinga juya kuɗin ba kuɗin ne zai juya imanin ba kafin ku zama masu mulki imani ya shige ku da san Allah da manzansa kuna samun mulki sai ka mutum ya zace akarama kallawa me zamu wa addini ne wani ya tsaya takara ya ci sai ka ga ya zo ya sallama kallawa wani me zan yi ne akwai wani abu da za a wa addini mu ce eh ga wasu yara nan guda takwas a kai su su zai shi karatu misali kenan to in kai ne kaga haka za ka yi da kai tarbiya ta shige ka to wannan canjin shine canji a cikin al'umma kowane bangare a taba shi ya zama gaskiya amana ilimi mutunci zumunci tausayi rahama girmama manya tausayawa na ƙasa ya mamaye zukatanmu mu dinga girmama manyanmu muna tausayawa na ƙasanmu to sai ka ga al'umma ta yi kyau ba rashin kunya ba cin mutunci ba wulaƙanci, da haka addini yake samun nasara shi sa Allah ya ce wa nuna kisu fil khalq afala ya aqilun shin ba sa hankalta su gane cewa Allahn da yake da iko ya maida yaro matashi ya maida matashi tsoho to mai iko ne kai ma ya canza halitta ka? ko ya canza ka? ko ya canza yanayinka gabaki ɗaya haka Allah ta'ala shi yasa annabi yake addu'a Allahumma ya'udhu bika min an uradda ila arzalil umri Allah ina roƙon ka tsare ni kada in koma cikin ƙasƙancin rayuwa ya zama na ƙasƙanta, na wulaƙanta. Allah ka tsare ni daga wannan to sai mu tsaya a nan binda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladar inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi maganan azaba Allah ya tsare mu subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wala hawla wala quwwata illa billah gulma gulma ai laifi ne babban za mu magana a kansa insha Allah gaba amma dai laifi ne mai girma yi da mutane kenan wasu ma suna ga hatsarinsa ya fi na zina muni da haka mutum ya kokari ya tuba ya nemi afo waɗanda ya gulmar da su kuma ya daina da can mata aka sani da gulma amma yanzu maza sun kwaci duk inda majalisar maza take in ka zauna sai kaga kaso 75 na hirar da ake gulmace da da, da munafunci Allah ya tsare Allah wannan tambaya ce ko ya halatta in sa wani ya karanta mu alƙur'ani ko me hukuncin wanda yake shuri ya karanta ma qur'ani ko ya karanta wa kansa qur'ani ai ibada ce kowa tasa ce in na karanta qur'ani ibada ta ce in ka karanta qur'ani ibada ka ce kamar sallah ne ka ce wani ya ma sallah ai sallah ba za ta tashi ta dawo kanka ba qur'ani baya karban niyaba kowa an yi karatu shi za a rubuta al'adar. amma da cewa kai ka tarar da wani yana karatun qur'ani sai ka masa ɗinki ka bashi abinci kace kika ji daɗin karatun Qur'ani ni kuma Allah ya biya mun bukata ta to anan ne kake da damar Allah ya biya ma bukata saboda kai aikin da yake dawowa kanka amma karatunsa da yake shi nasa ne ba naka bane in ko yace ya baka to shi ya rasa kai baka samu ba saboda Qur'ani la yaqbalu niyaba baya karban niyaba wanda ya karatu nasa ya masa haka yake tun a zamanin salaf saboda sai dai kai kai naka amma ka iya taimakawa mai karatun qur'ani sai ka samu ladan taimakonsa kamar ka zo ka tarar da malami yana karantar da yara karatun alqur'ani sai ka kawo masa buhun shinkafa buhun masara buhun gero buhun sukari eh, katan ɗin madara da dubu ishirin na cefane ka ce aka makalla a ci wannan a ji daɗin karatu mu kuma Allah ya kalle mu yadda muka faranta muku mu ma Allah ya faranta mana to wannan shine tawassali ka yi tawassali da Allah na hanyar taimakawa masu karatun Qur'ani to sai ka samu gagarumin lada kuma bukatar ka ta biya min haisu da ta tasibu amma irin wannan da ake cewa izu ɗaya naira biyar ko naira goma ko naira ishirin ai wannan wulakanta Qur'ani ne ma ai Qur'ani bai kamata a ce ana kiyasta izinsa da naira ɗari ko ishirin ko dubu ko a akwai saukar ɗari biyu biyu da hamsin hamsin da ta naira talatin talatin da kaga shi ma ba zai ba ai kallon ƙur'anin zai kawai jujjuya ya rufe ma to amma tunda baya da zai samu kuɗi dole ya karbi wannan kwangilar sauka din shi kuma ya je yayi shi da almajiransa tunda ba za ku taimaka masa ba sai ya baku kwangila shi yasa suke karba su je su yi amma an ka duba duk littattafan magabata babu inda aka yi wannan bayanin a ciki amma an ga ka taimakawa mai karatun qur'ani kai tawassali da wannan Allah biya maka bukata wannan kam akwai shi a cikin musulunci

to amma malamai suka ce ana nufin in kai mai karatu ka ambaci sunansu in ka zo kan annabi adam sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam domin ba bambanci tsakanin sallallahu alaihi wasallam da alaihi salatu wassalam face kawai wannan jumla ismiya ce wannan jumla fi'iliya in ka ce sallallahu salla fi'ilun madu mabani ala fatihi wasu mujalala fa'ilun marfu'un kenan kai wannan jumla ce fi'iliya in kuma ka ce alaihi salatu wassalam as-salatu muftada mu'akhar alaihi jar majrun khabar muqaddam nan ka ba da shi ne a cikin jumla fi'iliya wannan a cikin jumla isbiya kowane annabi aka ambata zaka iya ce masa alaihi salatu wassalam za kuma ka iya ce masa sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah waɗanda aka aiko amma in an ji sunan wanda suke tare a gurin su yi salati wannan ya shafi annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine yace rugima an furajin man zukirtu inda hu falam yusalli alai da ma'anar hadisin cewa a dirmu hancin ko kuma wani hadisi sahihi ya ce man nasiya salata alayya a kafa a janna ko kuma hadisin matattakalan nan na mimbari uku da ya ce amin sau uku daga ciki ya ce akwai wanda aka ambace ka bai maka salati ba idan Allah ya kai shi wuta ya danna shi a kunyarta ya ce amin saboda haka a daure ko so dubu za ka ji an ce Muhammad to ka daure ka ce sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin girmamawa yana daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda alqadi iyad ya faɗa a cikin ashifa cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai yi masa salati duk sanda ka ji an ambaci sunansa sallallahu alaihi wa sallam amma akwai jawabi da muke so mai masu aiko tambayoyi cewa mana ya maimaita alƙulin da yake a cikin karatu da muna da shawarar cewa kamata ya shi ne kasa da bayan karatu saboda bayan an tashi zai shiga wace addu'a ta zai maimaita mata Allah ta'ala to ko addu'ar da aka yi a ce a maimaita kamar yanzu wannan ta ƙarshe da muka yi amantu billahi wa rusulihi Allahul ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wani ya ji so ɗaya zai haddace wani so biyu wani kuma sai ya ganta a littafi to tana cikin hisnul muslim in ka dubi littafin hisnul muslim to akwai wannan addu'a din a ciki ana karanta ta idan shedan yana yawan sa maka wasu wasi, wato sai ka dinga yawan karanta ta kana neman taimakon Allah da agajinsa Allah ya tsare mu akwai masu neman addu'a Allah ya ji kan iyayensu rayayyu da waɗanda suka rasu akwai masu neman addu'a Allah ya ba su lafiya game da rashin lafiya tsawon lokaci akwai masu neman nemawa ‘ya'yansu addu'a shirya da kariya daga azzalumai akwai masu neman aure aiki ilimi cin halal a buɗin kasuwa admission a makarantu duk waɗannan muna musu addu'a Allah biya musu dukkan bukatunsu na alheri kuma Allah ya sa su aiwatar da su cikin abin da zai jawo musu yarda Allah akwai masu fuskantar jarabawa da interview su ma Allah ya ba su nasara akwai masu neman gidan kansu akwai masu neman hadda Qur'ani da sauran bukatu na alkhairi duka wanda aka rubuto da wanda ba a rubuto ba wanda muka sani da wanda ba sani ba dukkan musulmi Allah ya biya masa bukatarsa ta alkhairi Allah ya yi masa duk abin da yake damunsa Allah ya shige mana gaba ya biya mana dukkan bukatunmu ya zama gatanmu ya tsare mu daga duk wata annoba da za ta shafi mu ko ibada mu ko mu ko rayuwar mu ko addinin mu Allah ya tsare mu daga dukkan fitina da tashin hankali da rigima da musifu da bala'i na ciki da na waje Allah ya tsare mu daga yunwa da fatara da dukkan musifar da za ta jawo mana ci baya a cikin addinin mu ko a cikin rayuwar mu. Allah ta'ala ya bamu duk abin da za mu yi amfani da shi wajen ɗaukaka addini إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لخير والموت راحة لنا من كل شر اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك